Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Inji da na taxi da na noti. Matukin wannan mota nake nema. Ni ne. Ka ajiye motar ka inda doka ta hana ajiye mota. Kawai a rubuta ba ajiye mota ba wai kada a ajiye motar Dr. Basigaran ba. rena ma hankali kake so ka yi? A'a amsa nake baka. Oho. Ina lasisin tukin ka yake? Bana da shi. ya za ka yi tuki ba lasisi saboda an riga an shigar min da kunnin tuki kada ka daina mu hankali biyo ni mu je ofishi wani ofishi na gidan rediyo na jirgin ƙasa kowanne Shasha ka mai da ni ya sunanka citi mai adireshin ka ga adireshin ip nawa ɗaya sifili takwas ɗaya ɗaya sifili ɗaya ya kake ba mu sirrin amsoshi ga tambaya ta ya sunan babanka bana da baba mahaifiya fa ita ma babu kai maraya ne ni ba maraya ba ne to kenan ta aka haife ka ba aihuwa na aka yi ba haɗa na aka yi haɗa ka kuma ko dai a kurkunce kake ne a an daura ni da kyau kwakwalwa ka lafiya take ba kwakwalwa ba ce faifan jawabai dai ka bari mana me zan bari gaya min da kyau kai na eh, da <laughs> na tsaye da ta jan magana ka kare doka je mota shi baka da lasisi shi ka cika magana idan na kai ka kotu tare dubu talatin zaka biya Ba ka je kotu ne ko kuma za ka ganna nan zan ganka nan ka ji magana to yana jira na ganka kai ka hauka ne baka san me ga mutum yake nufi ba yanka min kawai aina a nan za ka burbudo. ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku burbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka ta yi kenan